Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma yaushe ta kafar sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. dubban mutane da suka hada da direbobi da fasinjoji suka yi tattaki daga tashar mota zuwa gidan mai martaba shehun borno domin nuna abin da suka bayyana a matsayin watsi da rundunar soja kasar ta yi na ba su kariya daga garin maiduguri zuwa garin gambarun gala bayan watanni uku da babban hafsan sojin kasar lieutenant janar tukul buratai ya wato ya sake buɗe hanyar da aka rufe tsawon lokaci biyu bayan hare-haren ƙungiyar boko haram mutanen da suka nuna fusinci sun ce sun shafe sama da kwanaki arba'in a tasha ba gaba ba baya sakamakon rashin basu kariyar yayin da suke zargin jami'an tsaro da karɓar na goro a hannun manyan motoci domin yi musu rakiya wakilin haruna dauda biyu ya zanta da waɗansu a wajen zanga-zanga ga kuma rahoton da ya aiko mana sunana baba gana abin da ya sa ka gama ko ban shau haushin mu ne ya kawo mu kaga mu talakawa ba mu da yanci an zo an tara mu a cikin tashan gambaru an ce an bude hanya da ana kai mutane a sati sau daya daga baya an zo an mantara mu gaba daya an aje mu a cikin tasha ko na arba'in muke muka a cikin tasha wani ma har su mata masu bara suke su fita su ne kuma a haka mun zauna tirela tirela wani a tara sittin hamsin a ba su a cin hanci sai su kai su mu muna nan muna zaune ba su biyan su dubu ɗari biyu biyu kullum ana kai su kayan mutane waje ne suna na Hussein Amadu. mu yanzu mun ka kukan mu wajen mai girma shehun Borno dan Allah dan Annabi ya taimaka akwai mata da yara wanda suka zo daga wasu garuruka kuɗin guzirin su ya kare tun suna sai da wayan har ba su da abin sayarwa suka koma suna sai da suturansu su bayan suturansu su ba su da abin sayarwa suka koma da dare suna bara to mun shiga wani halin haula'i dan Allah dan annabi muna roƙon mai martaba Shehu Borno ya da yewa mai girma tai magana a taimaka dan Allah dan annabi n'a hawa Muhammad yau kana na da a cikin tashin gidanki a nan ke ko kuma Gamboru ke ni yar Gamborun gale ne haifafiyan Gamborun gale ne ina son koma gida lokacin da muka zo muna da guzurin ma yanzu mun zama to ba mu da komai abin da mu ci ba mu da shi yaran mu je wata mama ta makwabciyar mu a cikin sange ta rasu yayin da wannan lamari ke gudana ne kuma wasu jami'an soja suka bude wuta kan wata mota da tashi daga garin biyu zuwa ƙauyen Buratai wato mahaifar babban hafsan sojojin kasar inda ake bikin bude wani yar karamar bariki da babban hafsan sojan kasar wato Lieutenant General Tukur Bote ya kaddamar ajiya wanda hakan yayi sanadiyar raunata ta wasu mutane guda biyu da aka ce arsashin sojan ya same su sai dai duk kokarin da nayi da jin ta bangaren jami'an sojan game da aukuwar aukuwar irin waɗannan lamari na bai cimma ruwa ba da na aike wa mataimakin daraktan hudu da jama'a na rundunar sojan ƙasar wata kanar sani usman kuka sheka bayanin buƙatar yin magana da shi game da wannan lamari amma har zuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto ban ji wata amsa daga gare shi ba rahoton haruna dauda biyu firayim ministan Iraki Haida al-Abadi ya fito a hukumance ya shure aniyar Turkiyya na sa hannu a yunkurin sake kwace birnin Mosul daga da ke arewacin Iraki daga karkashin ikon mayakan ISIS. Da yake jawabi jiya Asabar Abadi ya ce kungiyar kawancen da ke ƙasa a halin yanzu za ta iya samun galaba a ba ta kashin da ake yi ba tare da taimakon Turkiya ba. Abadi ya bayyana haka ne a Bagadaza bayan wata tattaunawa ta bazata da sakataren tsaron Amurka Ash Carter wanda ya kai ziyara. wanda kuma yake kokarin sasanta takun saƙan da ake tsakanin gwamnatin sinni ta tarkiya da kuma ta 'yan shi'a da abu ke jagoranta a nashi bangaren sakataren tsaron amurka kata ya shaida wa manema labarai a Gadaza cewa batun rawa da turkiya za ta taka a yankin masul yana da sarƙaƙiya, ya kuma jaddada cewa diyaucin iraki yana da muhimmanci a yaƙi da ƙungiyar isis yayin da kata yake ganawa da shugabannin iraki an ba da rahoton wani sabon fada jiya asabar a wajen birnin iraki mafi girma na biyu a wani yaƙi da ake kyautata zaton za a ci gaba da gwabzawa na tsawon makonni ɗan takarar shugaban ƙasa amurka na jam'iyyar republican donald trump ya gabatar da wani sabon tsarin shige da fici ya kuma ce zai rage kuɗin harajin da amurkawa masu matsakancin karfin aljihu suke biya da kashi 35 cikin 100 a cikin kwanaki 100 da hawansa mulki idan ya ci zaben shugaban ƙasar da za a gudanar watan gobe trump ya kuma yi amfani da jawabin da ya yi akan tsare-tsare ya bayyana cewa bayan zaɓe zai kai karar sama da mata goma da suka fito suna zargin sa da kuntata mutuntakarsu su ya sake ambaton zargin kuntatawa matan lokacin da yake bayyana yadda zai jagoranci kasar idan ya sake wato idan ya lashe zaɓe inda ya shaida wa magoya bayan su jiya asabar cewa kowace a cikin matan karya ta shantala abubuwan ba su taɓa faruwa ba kuma za a kai ƙarar duk waɗannan maƙaryatan bayan zaɓe ana sauran kwanaki goma sha bakwai a gudanar da zaɓe trump ya gabatar da jawabinsa kan tsare-tsare ne a garrisburg jihar pennsylvania kusa da wani filin tunawa da yakin basasa inda shugaban amurka abraham lincoln ya gabatar da ɗaya daga cikin muhimman jawabansa a tarihin amurka shekaru 153 da suka shige da ya shata wa amurka wata sabuwar makoma bayan yakin basasa na shekara da shekaru da ya mummunan rarraba ƙasar a cikin jawabinsa jiya asabar trump ya ce zai rage kwararar bakin haure cikin amurka ta wajen yankewa waɗanda suka shiga ƙasar ba tare da izini ba hukuncin ɗaurin shekaru biyu yayin da kuma za a buƙaci a yankewa waɗanda aka samu da aikata wannan laifin a lokutan baya hukuncin ɗaurin shekaru biyar ya kuma yi alkawalin ƙayyade wa'adin 'yan majalisa da taka birki kan ɗaukar ma'aikatan gwamnatin tarayya da hana jami'an fada white house da kuma na majalisa zama masu nemar wa manyan kamfanoni alfarma bayan sun kammala wa'adinsu trump ya kuma zarki kafofin sadarwa da nuna fifiko a yunkurin taimakon abokiya hamayyarsa 'yar takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar democrat hillary clinton campaign ɗin clinton ya bayyana jawabin na ɗan takarar republican ɗin a matsayin alama mai ban tsoro ta irin shugaban da trump zai zama a wajen yakin gangamin neman zaɓe a pittsburgh clinton ta nemi goyon bayan 'yan jam'iyyar republican da suka dawo rakiyar ɗan takararsu. su ta bayyana cewa hankalin mutane da dama ya tashi da jin kalaman batsan da aka naɗa Trump yana yi akan mata. Binciken ra'ayoyin jama'a dai na ci gaba da nuna Clinton ta ba Trump tazara a matsayin ƙasa baki ɗaya da kuma muhimman jihohi da ake fafatawa. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Matan tsohon shugaban kasar Ghana kuma 'yar takarar shugaban kasa ta jam'iyyar hamayya National Democratic Party NDP, Nana Konadu Agemen Rawlings, ta ce tana iya kada shugaban kasa mai ci yanzu John Dramani Mahama na jam'iyyar National Democratic Congress NDC mai mulki a zaben shugaban kasar da za a gudanar ranar 7 ga watan Disamba. hukumar zaben kasar ta dakatar da a game rawlings da waɗansu 'yan takara goma sha ɗaya tsayawa takara sabili da gaza cika sharaɗin da hukumar ta gindaya na cikar wa'adin da ta ɗibar masu na miƙa takardun neman tsayawa takararsu kafin talatin ga watan satumba hukumar ta ce 'yan takarar da suka cika sharaɗin tsayawa takarar sun haɗa da shugaban ƙasa mai ci yanzu mahama na na wato mahama da kuma Nana Ado Dakwa Akufo Ado ta jam'iyyar New Patriotic Party NPP da Ivo Kobina Street na jam'iyyar Convention People's Party CPP da kuma Jacob Ose Yabo wanda ya tsaya takarar ƙashin kansa ba tare da jingina da wata jam'iyya ba. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla yanzu kuma lokaci ne da ladan ibrahim ayawa zai gabatar da shirinsa na zabe ko naɗi jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni ladan ibrahim ayawa ke shiryawa kuma na gabatar Yau shirin zai yi nazari ne akan magudin zaɓe wanda wannan batu ne da ke nasaba da zaɓe a ko'ina cikin duniya. Yanzu haka dai a nan Amurka ranar 8 ga watan gobe ne idan mai kowa mai komai ya kai mu za a gudanar da zaɓen shugaban ƙasa. To sai dai ɗaya daga cikin 'yan takarar shugaban ƙasar na jam'iyyar Republican wato Donald Trump ya fara cewa an riga an yi magudin zaɓen tun ma kafin a kammala jefa kuri'a ya jaddada wannan batu a ranar larabar da ta gabata lokacin da suka gudanar da muhawarar ƙarshe da abokiyar karawarsa Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat. lokacin da aka tambaye shi ko zai yarda da sakamakon zaben ga amsar da ya bayar. I will look at it at the time. I'm not looking at anything now. I'll look at it at the time. Zan duba sakamakon a lokacin da ya fito. Yanzu bana ganin wannan sakamakon. Zan dube shi idan aka fitar da shi kafin na yanke hukunci. Haka ita ma Hillary, an yi mata irin wannan tambayar ita ko ga bayanin da ta yi. That is not the way our democracy works. We've been around for 240 years. We've had free and fair elections. We've accepted the outcomes when we may not have liked them. And that is what must be expected of anyone standing on a debate stage during a general election. Ba haka akidar siyasa mu take tafiya ba. Mun fi shekaru 240 muna siyasa, muna gudanar da zaben adalci, kuma mukan karbi sakamakon ko da bai zo mana yadda muke so ba ko kuma muke tsammani. Akan wannan batu ne yau shirin ko zai ta'allaka. na tattauna da mutane da dama da suka jima nan kasar kuma suke biye da harkokin demokradiyyar amurka wasansu har suna da daman jefa kura'a domin ko sun zama 'yan ƙasa kuma babban tambayar da na yi wa kowane cikinsu ita ce shin tana yiwuwa a yi magudin zaɓe a nan amurka musamman ganin yadda ake tafiyar da zaɓe a nan kasar ta hanyar amfani da na'ura mai kwakwalwa da farko dai na yi ne da farfesa yusuf alhassan na jami'ar kansas da ke jihar missouri kuma na tambaye shi yiwuwar magudin zaɓe kamar yadda donald trump yake cewa ko kuma ya fara kokawa ai allah na tuba da wuya a ce za a yi magudi a ƙasan nan na zaɓe saboda me me yasa ana amfani da na'urori na zamani kuma mutane su suke zuwa su kaɗa ƙuri'un nan ba wai wasu dabbobi ko kuma wani abu ne daban ba kuma har ila yau zaka ga cewa su waɗannan na'urori da ake saka su a kowace jiha jihohin nan su ne jihohi hamsin din nan su ne da alhakin yin wannan zaɓe ba federal government ba federal government suna taimakawa da FBI da wane ne duka a kowace jiha ana nan ana kallo za a yi kokari a kare duk wata fitina da za ta zo kuma ila yau jihohin nan za su tabbatar cewa na'urorin nan an musu garan bawul amma ba a musu garan bawul ba za ga wasu sababbi ne aka kawo so da wuya a ce za a yi magudi a nan yanzu kana ganin kamar uh, shi kawai tatsuniya yake da ya ce za a yi magudi ba akwai wani abu da ya gani ko ya hango ba ya wannan kalamin ai in kana jin tatsuniyar gizo da koki ita ce ni abin da na fahimta ka gane mm. eh, zan iya koma maka baya mm. amma bincike da na yi mm. wato a tarihin kasan nan wannan so biyu aka taɓa samun zance ta taɓurza da aka yi akan irin wannan cewa ana ganin cewa akwai magudi da sauransu amma su ma waɗannan lokutan da aka yi da dalili misali akwai lokacin kennedy shi da mm. nixon alif ɗari tara da sittin eh. an yi irin wannan tababar amma nixon daga ƙarshe da ya ga gaskiya kuma ƙasar ce a gabansa ba wai san ransa ba da san rayuwarsa nan da nan abin da bature ke ce graciously nan da nan ya amfani ya kare ya amince cewa gaskiya a kennedy ya ci zaɓe kuma yana taya shi murna kuma duk zai yi abin da zai yi ya ga cewa wato ƙasar amurka ta dawo ƙasa ɗaya mm. sannan sai na biyu wanda aka yi ba daɗe ba a shekarar dubu biyu mm. na al da george bush eh. in ka tuna shi al ma kamar ya fi na nixon wato samun dama ya ce gaskiya ya kamata a sake duba wannan al'amari na zaɓe da aka yi saboda me abin da da ake magana fa akai ɗari biyar da talatin da bakwai ne kacal suka raba shi fa da shi da George Bush to kaga ko kai ne zaka ce kai ina son a sake da amma da Supreme Court na ƙasar nan suka shiga ciki suka ce kai a daina wannan abin nan sake duba wannan zaɓe ga wanda ya ci zaɓe me algori ya ce ice shi mulkin ƙasar nan bai ɗada shi da ƙasa ba dama jama'a ne suka zaɓe shi kuma jam'iyyar su ta zaɓe shi saboda haka tun da yanzu ga yadda duk da bai yadda da abin da eh, su supreme court da alƙalan supreme court suka yi ba amma wannan abu da aka yi ya amince George Bush shugabansa ne yana taya shi murna kuma zai yi abin da duk zai ya ga cewa an eh, sun haɗa kan mutanen Amurka an ci gaba. to amma ba ga shi wannan yanzu ina zuwa eh. shi wannan tun ma ba a kada ba ya riga amma ana jefawa yanzu nan ai to ai wannan da ake jefa akwai yanzu zai iya ba da shaidar cewa akwai inda ake magudi ko inda ya ga an yi magudi kila akwai ne yasa ya ce haka nan ah to ai har yanzu ah, ah, bai ba da shaidar ko kuma ba shi da wata shaidar cewa eh a gaskiya a zaben nan an yi magudi ko ana magudi ko kuma za a yi magudi ba abin da yake zargi shine ko 'yan jarida ko kuke eh, da ko aka hada baki ake wannan eh, tabargaza wanda yau da aka tambaye shi ya yi abin kunya da ba taɓa yi ba a tarihin ƙasar nan wanda ina tabbatar maka wannan shine zai ƙara ya ma ƙara karya shi ne abin da nake kamar yadda nake gani na cewa zai karɓi sakamakon zaɓe yayin da aka yi aka gama misali ko ya ci ko bai ci ba me yace ce a'a ba a taɓa samun wanda yi wannan ba so kana ganin magudi dai bai ma dai yiwuwa dai kenan a takaice anan magudi zai wahala babu wani system da zan ce ko abin da zan ce yake wato ɗari bisa ɗari ba za ka mhm. rasa ɗan you know eh, kace na ce ba a nan da can mm, amma ba zai tasiri ba amma ba inda za shi wannan kuma in ma an yi wannan ɗin za ka ga cewa an yadda wannan kuri'ar da sauransu mm. amma ma kuɗi irin wanda yake faɗa ƙarara wanda za a sace masa ƙuri'a a ba wani ba dai a ƙasar shi ma alhaji garba suleiman sami saminaka mazaunin birnin boston ne a jihar massachusetts wanda shi ma ya kwaya shekaru da dama a nan kasar ya ga kuma zaɓuka daban-daban ga bayanin da ya muna a kan yiwuwar magudin zaɓe a nan amurka to ko da ake magudi a afirka a afirka ɗin nan da ka duk wani magudi da ake na zaɓe fa a wurin amurka aka koya amma su suna yin magudin su ta tsarkakakken hanya ta da kyakkyawan hanyar da yake kai kanka ma ba za a gane an yi magudin ba magudi kan ana magudi in ka lura da magudin zaɓe da aka yi na algo algo shi ya ci zaɓen nan bush bai ci zaɓe ba amma aka yi murɗiya yadda ko aka yi wannan murɗiyan zaɓe akwatin aka yi aka ƙi kawo su bayan an yi haka baƙaƙen fatar da suke florida da yawan su ba a bar su ma sun yi ƙuri'an ba sun jefa ba har lokacin zaɓen ya wuce ɗaruruwansu banda wannan wanda suka zazzaɓan ma aka dinga jangula musu hannu a kai ana ɓata ballot ɗinsu to kaga ta wannan ake amma shekara da shekaru ba a taɓa yin irin wannan ba sai lokacin george bush ɗaya kenan na biyu in ka lura da ake eh, eh, cogon ƙuri'a na zaɓe a afirka amurka ba zai yiwu ba ba zai taɓa yiwuwa ba tun da yake a nan na'ura ne ko kowane wurin da ka je na zaɓe hmm. akwai 'yan sanda a wurin akwai akwatin da gashi kawai za ka je ne ka sa ka jefa kana jefawa na'ura za ta nuna wa ka zaɓa duk inda ka sani santa ɗin zai nuna cewa wane ya zaɓi wane ne gashi nan ana gamawa zai tantance nan take ce ga wanda ya ci a wannan wuri saboda haka wannan maganar da donald trump ya yi shi yasa amurkawa da yawa suka nuna cewa ba su goyi bayan wannan magana da ya bani cewa za a yi zaɓe. To kar ka manta fa a ƙasarmu a Afirka, mm. wanda zai ɗauki akwatin zaɓen ne gaba ɗaya ruga da shi ya gudu ya tafi da shi. To ga ana Amurka ba zai taɓa yiwa ba. Nan wai wani ka kana jin wani yi ɗauki akwatin araka a tsare a wani duk ba yiwa a nan ƙasar. Ba a tsare a raka a jira. Ai babu wannan ma ɓata lokacin sake na'ura ke aikin komai. Kuma sunan saboda tsananin tun da na zo ƙasar nan shekara da shekaru daidai da rana ɗaya ban taɓa ganin na ƙirka ido na buɗe ido na ga wuta ta mutu ba ba wuta ba fitar da lantarki ba babu saboda haka magana kai magana wai na'ura ma ba ta aiki saboda eh. yawa ba saboda haka magana wani rigin a nan amerika da wuya ba zan ce ma masa masu sauraron mu ba za a iya rigin ba za a iya yi amma na yar kalilan ne wanda yake bata taka kara ta karya ba Malam Aminu Yakubu Lame wanda ma'aikacin gwamnati ne a jihar Ohio kuma ya kwashe sama da shekaru 25 a nan kasar don haka ya ga zaɓuɓɓuka da dama shi ko na ce masa ina yiwuwar a yi maguɗin zaɓe kamar yadda ɗan takarar shugabancin Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Republican wato Donald Trump yake kokawa kamar da yace duk wani abu dan adam ba dan adam da cika goma saboda haka duk wani abu da dan adam ya zagaci akwai cewa bai cika goma ba akwai zaka ga da wasu abubuwa haka kuskure wanda wani lokaci amma ko ba wani abu ne wanda ma magudi ne wanda za a ce an tashi mutane sadu sai su yi magudi ba ko kuma wani saboda mutane ne wanda sun san doka kuma suna wato sun yarda da doka sun karba kaga yanzu kamar mu da muka jefa kuri'a kwanaki da suka wuce ta gidan ta post office muka aika suka aiko mun da shi gida na cika na je na jefa a cikin akwatin gidan waya kuma na tabbata zai isa can ba wani wanda zai a ce ko za a dauka a zubar kuma za su gani a rubuce cewa yan din na jefa kuri'a ne tunda an buga a jiki to ka gani saboda haka dai magudi zai yi wahala ni a nawa tunanin ina ga wato donald trump sanin yadda yake da tunaninsa ya fara wannan abu ne sanin cewa ya ga cewa yanzu wato zaben tana guje masa baka jin cewa yana da madogara ko hujja ko kuma akwai wani abu da ya gani ko ya hango ya sa yi wannan kalamin ban tsamman yana da wani hujja ba banda kawai cewa hujjanci a wannan karan abin ya shafe shi kuma yana jin zai ji kunya na saboda babatun da ya ta yi tun da gaskiya duk wanda ya san sha'anin america ya san cewa yadda wato kasar take kaga in ka duba wato kamfen yadda kamfen shi Donald ya fara kamfen shi yayi kamfen ne wato mutane yan kalilan masu ra'ayin ruka wanda ko a jami'ar Republicans din su daban suke mutane ne wanda shekaru kusan takwas da suka wuce har yanzu ba su yarda da cewa dan baki wato Barack Obama zai zama shugaban kasar nan ba hmm. tun da kaga ai tun da daɗewa Donald Trump ya fara ya ya fara shine a kode tun da Barack Obama ya hau wato ya yi neman shuka shakka a zuciyar mutane cewa shi ba ɗan kasan bane ba tun da kundin dokan ƙasar amerika sai in haife ka a nan a cikin amerika za ka yi takarar shugaban ƙasa amma an haife ka a noje ne kamar su mu wanda muka zo na muka zama 'yan ƙasa za mu iya zama komai kusan komai sanata a wato ɗan za ka iya zama gwamna da shauransu amma shugaban ƙasa sai in haife ka a ƙasar nan. kana tabbacin cewa ma kuɗi ba zai yiwu ba. a ba zai yiwu ba. ba ya dai magudin za a ce har wato ya saka wani saka wani canji ba a zaben shugaban kasa to masu ware da wannan bayani na Aminu Yakubu Lami ma'aikaci a jihar Ohio mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa yanzu amadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu da salomon Abu da ya daidaita sautin shirin ni madugon shirin Ladan Ibrahim Auke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman. amma da watan afrilun da ya gabata ne shugaban kasa muhammadu buhari ya ko ba da umarnin tura ton dubu goma na hazi ga jihohi shida na shiyar arewa masu gabashin najeriya domin a rage musu radadin da suke cikin sanadiyar rikicin boko haram to sai dai daga cikin waɗanda aka tura a jihar borno wacce ta ce ta fi fama da rikicin an kai tirololi hamsin ne kawai inda ake zargin an karkatar da manyan motocin kayan abinci guda sittin daga cikin ɗari da goma sha uku kuma da alamu haka lamarin ya kasance a sauran jihohi inda yanzu ake ma nuna yatsa tsakanin al'ummomin da rikicin boko haram ya shafa da kuma hukumomin kai dauki rashin abinci shine yana damun mu yanzu akwai kamnin da kwana daya sati wannan wallahi an cire gawa yunwa tamuwa wannan yana damun yaro ya rame sanata alindume shugaban masu rinjaya na majalisar dattawan najeriya wani dan asalin jihar borno ne ya ce ma abin takaici ne gani yadda ma aka karkatar da wannan kayakin abinci da aka tura jihar sa borno an ce a bamu 113 to yanzu an samu uku 53 saura 60 kenan to sittin din ne yanzu ba mu san ina ne shi contractor da aka bashi eh, contract ya kawo su borno ba kuma na samu labari akan cewa mm, hukumar efcc sun samu wannan labari kuma sun ɗauki mataki a kai ina jin sun ma kama shi wanda contractor din ne insha Allah yana ganin ba za a bari ba wannan gwamnati na canji ne ba irin na da da ake ake rubuta ciki akan dukiyan jama'a ba sabbin alkaluma da aka fitar na ko nuna cewa sama da mutane miliyan goma sha hudu ne rikicin boko haram ya shafa a shirar arewa maso gabashin najeriya kuma sama da miliyan biyu ke cikin tsananin buƙatar taimakon abinci kuma ganin yadda yanzu ma wannan batu ke neman zub da kimar ƙasar ya sa majalisar wakilan najeriya da na dattawa soma batun gudanar da bincike kan yadda ake karkatar da kayan abincin da aka kai wa 'yan gudun hijira da kuma wanda ma aka tanadar domin al'ummomin da suka soma komawa honorable yakubu dogara da ke zama kakakin majalisar wakilan najeriya ya ce za su fara da binciken su har kan kudaden da ake kaiwa na taimako ga 'yan gudun hijira wanda ba a san inda suke shiga ba ana tattara kudi a sunan north east akwai wasu ma a najeriya wanda su yi talancin akan za su tara kuɗi su taimaki mutane north east amma ba mu ga wannan kudin ba mu san inda aka shigar da wannan kudin ba kawo yanzu yan gudun hijira dai musamman ma a jihar borno na ko ci gaba da kokawa na karancin abincin inda suke bayyana cewa wasu da dama na mutuwa musamman yara da mata saboda yunwa wannan hali da suke ciki na ma ya sanya a kwanaki yanke hukuncin yin zanga-zanga domin jan hankulan hukumomi kan wannan batu abinci wannan wani lokaci za su zo su bamu roba ɗaya yanzu haka kwana uku zuwa biyu ma ba za a bamu abinci ba ga mu muna wuni a kasuwa sai mun fito mun yi bige-bige mu nemi gawayi mu nemi kayan miya mu nemi abincin da ba a ba mu ba shakaran mu biyu da watan mu shida a gari na mun zo rashin abinci shine yana damun mu yanzu akwai kamun da kwana daya sati wannan wallahi sai an cire gawa yunwa tamuwa wannan yana damun yaro ya rame yanzu haka idan ka je kama wannan in ka gani yaro abun na a jikuwa wannan namu wallahi sai ya baka mamaki to sai dai kuma yayin da ma ake kukan karkatar da kayakin abincin yanzu haka jami'an hukumar bada agajin gawa a Najeriya ne ma na ku ganin fa akwai abun duba game da wannan batu Sa'adu Bello da ke zama jami'in hukumar ta nema mai kula da jiyon Adama da Taraba ya komi min karin haske game da kayakin da aka ce an karkatar na jihar Adamawa. Ba mu da, labarin wani kaya da aka kawo na 'yan gudun hijira wadda ya bace. kwanakin baya mun sami rifotin cewa an ce shinkafa trela saba'in wadda an ce za su zo adama sun salwance. Mu ba mu da wannan labari. Abin da muke da shi labari wanda muka sani shine federal government wato gwamnatin tarayya ta ba da federal ministry of agric ta ba da masara uh, uh, trailer a saba'in a kawo adamawa shi transporter ya kawo mana trailer arba'in da tara kuma kwamiti gwamnati ta kafa karkashin shugabancin sakataren gwamnati na tarayya uh, eh, babacin lawal shi ya tura senior special advisor na mr president ibrahim bafetel ya zo nan ya miƙa wa'annan kayayyaki da muka karbe su 49 wa deputy governor na adamawa state lokacin yana acting governor shi injina martin babale kafin aka mika ma kwamiti na kowace local government su je su raba kayayyakin su so mutum mutum ya ce kaya sun bace wannan ina ganin zargi ne mara tushe kuma wa'annan 'yan majalisa na tarayya su suka bada da sunayen wa'inda suke a kowace local government wanda za su raba kayan nan nema ba mu cikin wanda muka zaɓi masu raba kaya sema ba su cikin wanda suka zaɓi masu raba kaya sgf shi yake chairman na kwamiti members na kwamiti ɗin su ne national assembly members wato senators nasu da members na house of reps su suka ba da wa'innan kowace local government akwai mutane da aka ba da su su kuma aka danka musu wa'innan kayayyaki suka je suka raba daga baya ba za mu ci gaba da zama muna ta jira sai duka saba'in sun zo kafin a raba ba arba'in da tara da suka zo aka raba sannan daga baya wani kamfani aka bata da eh, kwangilan ta kawo yanzu haka tana ka zuwa da kayayyakin nan a ciki an kawo tirela goma sha biyar sauran tirela guda shida muna jiran su fuskantar irin wannan matsala da ke sanya nuna yatsa da kuma zargi ga jami'an da ke kula da lamuran ya sanya a yanzu gwamnatin jihar borno sake lalai kan tsarin raba 'yan gudun hijiran abinci malam ahmad satomi da ke zama shugaban hukumar ba da agajin gawa ta jihar borno ya ce fa dole ne ma yanzu a sake salo ban burin mu shine mu tabbatar mun bawa kowa abinci ya dafa da kansa saboda ba da abincin nan shine abin da duniya ya yarda da shi shine abin da kowa ya zai tabbatar cewar an bashi abinci kuma ya dafa abinci a lokacin da yake so da kuma irin tsarin da yake so amma akwai wanda suke adawa da wannan abin amma wannan ba zai taba sa gwiwar mu ta yi kasa ba sai mun tabbatar mun cimma burin mu kuma da menene da kungiyar kare haƙƙin bani adamu sun ce ba yin binciken ba aiwatar da sakamakon da ke kunshi a ciki shine abin da kowa ya fi so domin ko a baya ma gwamnatin tarayya da na waɗannan jihohi sun ko gudanar da irin waɗannan bincike amma ya yanzu ba fitar da wani sakamakon binciken ba ko babu wani da aka ji an hukunta akan wannan zargi ko da yake a yanzu wasu hukumomin bincike irin su efcc sun shigo ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya shekaran mu biyu da watan mu shida a gari na mun zo karshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma a takaice. Dubban mutane da suka hada da direbobi da fasinjoji suka yi tattaki daga tashar mota zuwa gidan mai martaba Shehun Borno. domin nuna abin da suka bayyana a matsayin watsi da rundunar sojan ƙasar ta yi na basu kariya daga garin maiduguri zuwa garin gambarun gala bayan watanni uku da babban hafsan sojan ƙasar lieutenant general tukur barotai ya sake buɗe hanyar da aka rufe na tsawon lokaci biyo bayan hare-haren ƙungiyar boko haram mutanen da suke nuna fushinsu sun ce sun shafe sama da kwanaki arba'in a tasha ba gaba ba baya sakamakon rashin basu kariyar yayin da suke zargin jami'an tsaro da karban na goro a hannun manyan motoci domin yi musu rakiya. Matar tsohon shugaban kasar Ghana kuma 'yar takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar hamayya National Democratic Party NDP na na Konodu Ageme Rawlings ta ce tana iya kada shugaban ƙasa mai ci John Dramani Mahama na jam'iyyar National Democratic Congress NDC mai mulki a zaben shugaban ƙasa da za a gudanar ranar 7 ga watan Disamba. To da ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawa da izinin Allah inda za ku ji shirin nagari na kowa da saba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka Muhammadu Lalo ke cewa ku huta lafiya.